Sashen Hausa na VOA ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo a VOA Hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu. Ni ne Umar Faruk Musa ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga nan Abuja saboda matsalolin da ake fuskanta masu alaka da barazanar cutar coronavirus da ta sa aka rufe wasu sassa a babban hedikwatar da ke birnin Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni, tattaunawa da kuma wake-wake. Kafin mu kawo muku waɗannan ku gyara zama domin sauraron abin da duniyar mu take ciki a yau. Iran da China na ta ƙarin gishiri kan zargin da su ke yi cewa Amurka ce ta ƙirƙiro cutar corona. Kowace daga cikin ƙasashen biyu na amfani da kafafen yada labaranta wajen yada wannan manufa wadda suke da muradi iri guda a kai wadda ita kuma Amurka ke yin shakulatin bangaro da ita. A 'yan makonnin nan kafafen yada labarai mallakin ƙasar Iran ba tare da yunkurin tantancewa ba. sun yi ta yada jita-jita daga jami'an gwamnatin china da wasu kafafen yada labaran kasar cewa amurka ce ta kai cutar china inda aka fara gano ta a watan disamba kafin ta yadu ta zama babbar annoba a duniya baki daya haka zalika kafafen yada labaran china sun yi ta irin wannan bayan da wasu jami'an kasar ta iran suka yi ta zargin cewa amurka ce ta kirkiro cutar don ta yi amfani da ita a matsayin makamin kassara iran da sauran kasashen da take ja da su. Iran da China dai kawayen juna ne ta fuskar harkokin tattalin arziki da kuma ja da Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniyar Margaret Harris ta faɗi a wani taron manema labarai a Geneva cewa wannan hasashe na hukumar ya biyo bayan daɗa yawa da sabbin kamuwa da cutar ke yi a Amurka. Yanzu muna ganin ɗimbin sabbin kamuwa da cutar a Amurka, saboda haka Amurka na fuskantar yiwuwar samun kanta cikin wannan yanayi. A cewar Margaret ta ƙara da cewa a halin yanzu ba za mu iya cewa labudda hakan na iya faruwa ba, to amma akwai yiwuwar faruwar hakan. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin 'yan makonni. duk wada gargaɗin ƙwararru a harkar lafiya da ke ganin hakan zai zama gaggawa a yayin da ake ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar corona inkiya covid-19 zan so ƙasar ta koma gudanar da harkokinta na yau da kullum zuwa lokacin ista wato 12 ga watan afrilu a cewar trump yayin wata hira da kafar labarai ta fox news jiya talata ya kamata mu koma bakin aiki ba tare da ɓata lokaci ba kwanan nan kuwa ba kamar yadda wasu ke zata ba a cewar shugaba trump yana mai gargadin cewa muddin aka ci gaba da kaurace ma aiki tattalin arzikin kasar zai shiga matsala shugaban rasha vladimir putin saye da rigar kariya daga guba mai rufe mutum daga tsakar ka zuwa tafin kafa saye kuma da abin tace iskar shaka ya ziyarci wani asibiti da ke gefen birnin moscow jiya talata putin ya jinjina ma likitocin da ke aiki a asibitin kwamunarka saboda abin da ya kira aiki babu kama hannun yaro a su na daƙile yaduwar cutar corona. Mutane 495 ne kaɗai suka kamu da cutar corona a ƙasar, a yayin da kuma har yanzu babu wanda aka tabbatar cutar ta kashe a ƙasar. To sai dai magajin garin Moscow Sargi Sobyanin, wanda ke jagorantar kwamitin yaƙi da cutar a ƙasar, ya gaya ma Putin cewa hakikanin adadin na iya zarce hakan matuƙa. Kasuwar hannayen jari ta shiyar Wall Street da ke birnin New York na nan Amurka ta yi wata irin miƙewa jiya talata bayan da masu saka hannun jari suka samu ƙwarin gwiwa biyu bayan shirin bayar da kuɗin tallafi da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta kusurcin jituwa a kai don rage ma waɗanda abin ya shafa raɗaɗin bala'in cutar corona. Bangaren Dow Jones na kasuwar ya mike da maki da dari, wanda bai taɓa irin wannan mikewa ba a rana guda a tarihi, wato da kashi 11 cikin 100 wanda ya cilla Dow ɗin zuwa maki dubu 20,000. Bangaren S&P ma ya mike da kashi tara cikin 100 yayin da bangaren Nasdaq ya cilla da kashi 8 cikin 100. Haka zalika alkalman ƙasa da ƙasa na nuna cewa an samu ci gaba a kasuwar hannayen jari jiya talata. inda manyan kasuwannin Burtaniya da Faransa da Jamus suka nuna miƙewa ta sama da kashi takwas cikin ɗari yayin da aka ga cillawar kashi bakwai cikin ɗari a kasuwar Japan. Fadar Vatican na kira ga Kirista a faɗin duniya da su bi sahun Paparoma Francis wajen yin addu'o'i game da cutar corona. A daidai lokacin da wasu ma'aikatan fadar ta Vatican ke korafin cewa ana ƙoƙarin hana su aiki daga gida. Wani sakon Twitter da majami'ar Vatican ta tura na nuna cewa Paparoma zai yi addu'ar ce yau dinnan Laraba da karfe ɗaya na safe. Zuwa yanzu dai fadar ta Vatican ta tabbatar da kamuwar mutane hudu da cutar ta corona. Ko da yake majami'ar ta ce tana karfafa ma mutane aiki daga nesa. kafar labarai ta associated press ta ce wasu ma'aikatan ofisoshi uku na fadar ta vatican sun ce an ce musu su rika zuwa aiki na kwanaki biyar duk sati To dalla ba tare da wani ɓata lokaci ba bari mu fara wannan rahoto na Madina Dauda kan matakin da Majalisar Dokoki ta Najeriya ta rufe zauren majalisar har zuwa ranar bakwai ga watan gobe. Wannan dai na ɗaya daga cikin matakan hana yaduwar cutar coronavirus. sitting for two from today. Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya rufe zaman majalisar kenan sai ranar bakwai ga watan Afrilu. Wannan mataki da majalisar ƙasa ta ɗauka ya biyo bayan umarnin rufe makarantu da wuraren ibada tare da hana kowane irin taro da zai haɗa mutane fiye da ashirin ko talatin ko kuma ma hamsin. Sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya ya ce wannan hutu ne da zai ba 'yan majalisar damar zuwa mazaɓunsu domin wayar da kan al'ummansu. 'Yan siyasa mu a majalisa mu yi kokari muwa da kawunan mutanen mutan gida su san yadda za su yi su kula da kansu da kuma yadda za a yi kokari a ga an rage yaduwar wannan cutar coronavirus a yanzu haka akwai ma'aikata da aka ce su zauna a gida kar su fito kuma ba a taruka ba a zuwa kasuwa ba a sauransu wani mataki kuka ɗauka na taimakawa gwamnati ta wannan fanni mun ɗauki mataki mu faɗawa ta wajen zartarwa da allah duk yadda za a yi su taimakawa gwamnatin jihohi don su rage yaduwar wannan da kuma su wayar da kawunan mutanenmu da kuma su tabbatar duk dai measures da za su dauka su dauka wanda ya kamata kamar yadda suka fara yi a tabbatar mutane ba sa taruwa waje daya na biyu muka ce to ta wajen zartarwa su duba me ya kamata a yi wa mutanenmu za a yi wa mutanenmu kamar yadda wasu kasashe suke yi ko ko mu za mu fitar da namu salon daban an ba ita kwamiti na bankin na, na dattawa ta zanna da central bank ta tabbatar lallai duk taimakon da za wa mutanen mu an yi game da wannan a coronavirus tunda aka ce yino kada a samu mutane da yawa a taro waje daya amma ba wai za a yi irin taron da ake da ba sabili da ita gwamnatin jihar taraba ai ta hana taro ma yanzu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya daga majalisar dattawa ta najeriya sai wannan rahoto da zanar babaji ta aiko muna daga filato akan yadda wasu masana'antu ko harkokin kasuwanci masu zaman kansu suke nuna damuwa cewar coronavirus ka iya sanya su asarar gaske da hakan kan iya shafar ma'aikata. Honorable Leonard Dilkon wanda ke shugabantar kamfanin Hamtul da ke sarrafa buhunhuna da buga takardu a nan jihar Plateau ya ce a yanzu haka cutar coronavirus ta sa sun rasa kayayyakin da suke sayowa daga kasashen ketare don sarrafawa. Muna abubuwa daban-daban kamar su buhu su preform wanda ake ruwa da ita ya kamata ma da mun fara amma mutanen Jamus da ya kamata su zo su hada mashin din ba su iya zuwa ba don ciwon corona. Haka ma wanda muke da su yanzu a kasa gaba daya ita business din ma ba mu san ina za mu tafi ba muna jira ne nan da kaman sati daya in ciwon ta karu ba mu da abin da za mu iya yi sai da ko mu rufe ita kamfanonin gaba daya ni abin da ya sa na san ba abin wasa ba domin turawa da muka saba business da su gaba daya a rikice suke kamfanonin su ma sun rufe kamfanonin su ma'aikata ma duk sun ce su tafi gida tun watan goma sha biyu na wancan shekara da aka fara samun wannan cuta kun samu karuwan aiki ne ko kuma raguwansa tun daga watan goma sha biyu mun samu raguwa kaya man aka kawa lagos custom port din mata ciku ba yanda za a yi kayan ta ma fito a yanzu ma aikin na nan turawan suka ce ai yanzu ma raw material mu da muke da shi suna ba da shawara a aje shi don ba mu san ina duniya ta nufa ba. Wannan ciwon da ta zo ina ji Allah ya kawo ta ne domin idanun mutanen Najeriya ta bude. Kullum sai mu ce muna jiran turawa su zo su gyara mana turawa to gashi su ma karan kansu yanzu sun shiga damuwa yanzu kawai abin da shugabannin mu za su yi ba maganan siyasa ba zama za a yi yanzu a duba inna muka nufa shugabannin al'umma dai na kan faɗakar da jama'a kan illar cutar coronavirus sunana injina muhammad shuaibu tukur shaman na gidauniya wanda ake kiranta a item global charity care foundation wasu wanda ba su fahimci abin ba sun ce ba gaskiya ba ne dole kuma wasu za su saurare su to amma mu abin da muka yi shine mun fito fili mun gaya musu gaskiya ko a musulunci akwai annoba akwai jarabawa to muna koyar musu da kai yadda za su samu tsafta wanke hannu in Allah ya kawo abu irin wannan abubuwan ya kamata mu koma wa Allah mu tuba wannan shine gaskiya kwamishinan yada labaran jihar Plato Mr Dan Manjan ya ce gwamnati za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wanda ya ki bin dokar da ta shimfiɗa don hana yaduwar cutar duk wata taruwa ta al'adu gargajiya da sauransu an soke su idan za a yi taro ko walo masallaci ne a coci ne a zauna tsakanin mutum da dan uwansa mita biyu kuma kar taron tafi mutane hamsin kuma kamin ka shigo jihar plato kuma ba da umarni akwai wata na'ura wanda za a duba idan kana da alama wannan cuta za a killace ka daga gurin duk wanda bai bi wannan umarni ba gwamnati za ta dauki mataki a kansa yadda doka ta tanada idan ta zama wanda wajen aure za a sa 'yan sanda su hana mutane zuwa guraren. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Har yanzu dai akan wannan kalubale na coronavirus, wakiliyarmu Hawa Umar ta ɗauko mana wannan zantawa akan hanyoyin kariya daga coronavirus da babban likita Lawal Musa Tahir na asibitin nizamiye a nan abuja ya gabatar idan aka samu mutum yana dauke da kwayar cutar corona nan kuma ana son a diddigin a gano mutanen da ya alaka da su akwai hanyoyi da dama tunda a kasar mu mafi yawancin wanda aka gano din waɗanda suka yi tafiya ne daga wasu kasashe suka shigo na za a duba jirgin da ya shigo ranar da ya shigo za a duba fasinjojin da suka shigo wannan jirgi akan samu a rubuce adireshin su da lambar wayar su da email ɗinsu za a tura sakonni wani wane ka shigo jirgi kaza ranar kaza a cikin jirgin nan an sami wannan cuta da buƙatar a ganka mutane za su kawo kansu saboda zai taimaka musu suma idan aka gane cewar suna da cutar ko kuma ba su da ita to za a duba kuma bayan ya bar jirgin nan eh, ina ya je mota ya tafi idan ya hau motar haya ne idan motar gida ce in kuma airport taxi ne dai za a iya duba ta nan ma mutanen da ya alaka da su sannan bayan ya koma gida zai iya tuna akalla wuraren da ya je ya je ofis kaza ya je kasuwa kaza ya yi a mu'amala kaza ta nan wurin za a iya samun bayanin akan mutanen da aka yi alaƙa da su waɗansu akwai rekod a rubuce waɗansu kuma babu amma ana iya yin shela misali a ce a rana kaza wanda ya zai wurin taro kaza ana buƙatar a ganin shi saboda a bincike shi ma zai taimaka masa idan aka gano mai ke ciki za a duba yanayin alaƙar tukunna shin yaushe ne ya samu alaƙa da shi mai wannan cuta kuma tsawon wani lokaci kuma yaya kusantarsa ta kasance wurin alakar misali a ce ya yi tafiyan nan wata guda ne da ya wuce duk wanda ya alaka da su kamar sati uku duk wanda ya dauka idan aka gwada jinin shi zai iya nuna cewar eh ya kamu da cutar nan su waɗanda suka yi alaka da su kamar tsakanin sati uku nan kenan zuwa wata ɗayan da ya tafiya za a iya bincika a bincika jininsu a bincika lafiyarsu in ba su da shi zai wahala gaske a ce sun dauka daga gare shi amma wanda ya alaka da shi misali kwana biyu ko uku da suka wuce wannan ba za a yi tunanin tunanin yi mai gwaji ba saboda ba lallai ya nuna ba saboda haka za a ba shi shawarar killace kanshi na dan wani lokaci A cikin wannan lokaci idan ya ji alamun rashin lafiya ya yi magana a yi dau matakin da ya kamata in kuma babu wani abu har tsawon lokacin sati biyu da sati uku shi ma sai a yi mai gwaji a tabbatar ya kamu ko bai kamu ba sannan a cikin alakar na akwai wanda wala Allah daga nesa ya hango shi ya daga mai hannu to wannan ai zai wahala a ce watakila ya kamu Gwamnan jihar oyo sai makinde ya ce mun hana taron jama'a kamar taron addini bukukuwan aure bukukuwan mutuwa ko jana'iza da dai sauransu kuma dole taron jama'a kada ya wuce mutane talatin ko ƙasa da mutane talatin. Gwamna Makinde ya ce dole ne a rufe wajen shakatawar dare wato night collapse kuma a cikin sati biyu ne za a yi nazarin waɗannan matakan kariya daga cutar coronavirus. We have postponed the Nigerian Mining and Geosciences Summit indefinitely. We have also postponed the Agribusiness Summit indefinitely. Gwamna Sayi Makinde ya ce an ɗaga taron ƙasa akan albarkatun ƙasa kuma an ɗaga taro akan harkokin aikin gona. Sai wada hali ya yi ya ce an ɗauki matakan ne don kandagarki ga yaɗuwar cutar coronavirus. Muna kawo muku wannan shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin VOA na Abuja. Suna Sunana Amanda Bennett. ni ce daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan mu yana aiki ne daga gida, domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus. wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da fifiko ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sane da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana karuwa ne domin ku iya ɗaukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka muna aiki tuƙuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yiwuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yiwuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku ina muku fatan alheri da zama cikin ƙoshin lafiya. Mun gode. Thank Kafin mu ci gaba, sai a ɗan shakata da wannan. Coronavirus al'umma, mu yi hattara da shi. Coronavirus al'umma, corona mu tashi mu kaudashi mugun ciwo corona mu tashi mu kaudashi corona virus al'umma mu kare kanmu gashi, mu yi addu'a ga Allah ya yi mana tsari gashi. dala. kada dai a shafa'a muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne na musamman daga ofishin voa da ke abuja yanzu kuma ga wannan rahoto na musamman akan sauyin yanayi da nasiru adam elhikaya ya shirya mana ba bakon abu bane sauyin yanayi a lokutan damuna ko rani hunturu ko lokacin zafi a kasashen yankin sahel ko ko kudu da sahara da ya hada da sassa da dama na arewacin najeriya musamman ma jihohin kan iyaka tun kafin mu yi nisa cikin wannan rahoto masanin harkokin muhalli Hussaini jar kasa ya ambata tushe da illolin dumama ko sauyin yanayi ga sassan Najeriya. Iska na mai guba akwai carbon dioxide, akwai su methane, akwai su fluorochlorocarbon, su wa'annan su fluorochlorocarbon din wa'annan su ana samun su daga su AC da su fridge da dai sauransu. Za ga kuma yakan kawo fari saboda haka za ga wato wani sa'in ma ba ruwan sama, wani sa'in za ga ruwan saman yayi yawa. Akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su. Kamar bangaren Lagos ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba. Ga yanzu kaga kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa har nan ice block yanzu na kasashen da su daman kamar su irin tundura region su iceland glacier din tana narkewa ruwan teku yana karuwa ambaliya tana karuwa kamar kasashe kamar su netherland zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su shin wani canji mutane ke lura da shi ne ga su ko dai ba sa gane ko an samu canjin ko ko a'a na shiga cikin birnin Abuja don samo wannan amsa. sunaye na amina ali usman in ka duba yadda yadda iska ke hurawa yadda kura ke tasowa a wasu sassan sannan kuma da safa haka na iska da ke busowa da asuba in mutum ya tashi sannan kuma kura shi ma yana tashi duk inda ka je zaka ga kura ko kana tafiya zaka ga kura da sauransu duk alamu ne na hamada sunana musa bala ya kasai ni national coordinator na arewa green movement akwai wani abu da ake kira a turanci riba bank shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗu da tafkin chadi turan da hanyar ruwa ɗaya ta toshe to samar da ita ma za ta dakata shine dalilin da ya janyo wannan cewa na tafkin chadi sai an yashi wannan haɗejiyar jama'ar in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa kila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa wannan babu ko shakka a ciki saboda idan ka duba ai daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko ina domin wuri ya zama da ni'ima ko ina kore shar sunana aliyu salihu da in ka shigo area musamman ta arewa zaka tarar da cewa akwai danshi ko da an ɗauke ruwa akwai ruwa na ƙasa da yake fitowa da wanda zaka ga manoma suna shuka irin dankali da sauran abubuwa haka a wajaje daban-daban har da irin su tumatir amma yanzu ga cewa lallai wannan yanayin ya sauya babu shi ni abin da nake ganin ya jawo irin wannan duk da dai ba kwararre nake ba a wannan harka na gane cewa harkoki ne na jama'a mutane masu shiga daji su sare itace su zo su mai da shi gawayi yanayi ya canza. Jami'ai a nan Najeriya na ba da tabbacin bi sau da kafa irin shawarwari da kwararru a matakin duniya da ma majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa kan yadda za a farfado da lafiyar muhallin. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da hamada ta Najeriya wato Greg Greenwald Goni Ahmed ya taɓa bita kan kalubalen da ke tinkaro arewacin Najeriya matukar ba a yi tsayuwar daka wajen dasa bishiyoyi da daina kona daji ba. Idan wannan iska ya zo ya wuce ya kawo wannan kasan yashin na iya je ya binne guri gaba ɗaya kamun ka sake mai da shi ka koma baya ka ce ka samu amfani a wannan gurin shekaru fa zai jawo saboda haka riga kafin nan da ake yanzu a soma wannan da shi da a kare don yanzu zafin dan kaɗan ne bai zafi sosai ba idan ya wuce ya wuce akwai abin da bature yake cewa the point of no reversal ba za ka sake mai da shi ka mai da shi inda yake ba da kaɗan kaɗan ne take jawowa yana shigowa ƙasan mu in kana gani kusan kamar wanda yake sokoto ko yana borno yana katsina da sauran can baya abin na damun shi kada yake cikin gari kuma har ma ya jawo ya zo har ma abuja da sauran da kaɗan kaɗan wannan kwararwa wannan zai zo idan ba mu tsaya mun tsaya mu yi maganin shi tun yanzu da kaɗan kaɗan zai rinka mamaye kasan mu amma inda akwai da shi da shi da sauran to za ka ga Allah ya kawo wani yanayi ya kawo ya sauƙaƙa wannan abubuwa din iskan mata canza zafi ake za ga sanyi ya dawo da sauran wani abubuwa haka abu ne wanda zai kawo har ma dabbobi ba wai na cikin gida ba kawai ba har dabbobin daji da sauran za ga za su dawo labarin illar dumamar yanayi dai kiwo malafar nan ta duniya da ke ke zafin rana wato ozone layer sananne ne ga al'umma da ke ganin canjin a zahiri inda dazuka suka zama birane ko tarin yashi hakanan gonaki da dama sun rage yawan yabanya don mutuwar sinadaran ƙasa da ke taimakawa shuka girma shin al'umma za su iya yaƙi da hamada ko dai za su bari hamada ta yi galaba kansu cikin wannan yaƙi da baya buƙatar ta kubabare bare masu nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To madalla yanzu kuma sun rahotonmu na ƙarshe da ya shafi lamuran tsaro da suka taɓarɓare a jihar Neja. Kamar yadda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari yake aiko mana a cikin wannan rahoton daga jihar Neja. Kimanin sojoji goma sha ɗaya tare da 'yan sanda goma sha bakwai da ma wani farafula guda wasu 'yan bindiga suka kashe a yankin Galadiman Kogo da ke cikin ƙaramar hukumar Shiroro. Wani al'amari dai da ya faru a daren Lahadi washe garin ranar litinin ya yi matukar tayar da hankalin mazauna wannan yanki ASP Yarima Abdullahi mai ritaya tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro ne. Sojoji da 'yan sanda sun bi su sun iya sun karɓo mutanen da aka sace amma ana gama karɓo mutanen nan aikai ma wayannan sojoji da 'yan sanda kwantan bauna jirgin sama na isowa kamar zai taimaki sojojin sai dai kawai harbi kwata ina daga sama da ƙasa aka kashe sojoji fiye da talatin. yanzu sojoji ne aka kashe koko dai fararen hula ne sojoji da 'yan sanda aka kashe kini dai wasu shugabannin kungiyoyin matasa da ke zaune a yankin suka garzayo nan birnin mina domin bayyana wa manema labarai halin da ake ciki sunana bello ibrahim ne ne president na shiroro progressive forum mun zo ne don game da irin halin da muka same kanmu a ciki musamman a karamar hukuma na shiroro local government da ake kashe yan uwanmu ake sata dukiyoyinmu da shanaye ana ma matanmu fyaɗe kuma da dama jami'an tsaro ma yanzu abin ba ta bar su baya ba don da an samu aka si har aka kashe jami'an tsaro sojoji da polisa wurin 27 a nan ke nan wurin a galadiman kogo irin makaman da suke zuwa da shi da irin barnan da suke yi mu tunaninmu ya fara ba mu barayi kawai ba za su iya irin wannan operation ba Gwamnatin jihar Niger dai ta jajanta wa iyalan waɗanda wannan al'amari ya shafa, in ji kwamishinan labarai na jihar Muhammadu Sani Idris. Kuma in Allah yarda gwamnati na ɗaukar matakai daidai gwargwado yadda za a kiyaye afkuwan irin wannan da kuma ci gaba da ba jama'a da ke wa'annan wurare da sauran wurare a jiha tsaro daidai gwargwado in Allah yarda. Kun ziyarci wurin ko kuma su jami'an tsaron kun gana da shugabanninsu? Eh akwai wannan don eh, yawanci jami'an tsaron ana nan ana jami'ai na gwamnati ana ana gana da shugabannin. Duk da yake dai na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari amma abun ya faskara. To sai dai a wata sanarwa mai dauke da sanya hannun kakakin rundunar 'yan sandan ASP Wasiyu Abiodun ta tabbatar da kai wannan hari ga jami'an tsaron. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya. To madalla kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne na sashen Hausa na murar Amurka wato VOA daga nan Abuja. Yanzu ga Lawal Garba daga Kamaru da bitar muhimman labaru da jaridu suka wallafa a jamhuriyar Kamaru. Za fara shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Lejiu wanda farkon labarin ta ke yi da cewar hukumar gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta bayyana dage gasar da za a gudanar na 'yan takalidan cikin gidan nahiyar Afirka shan wanda kasar jamhuriyar Kamaru za ta dauki bakunci domin bulla cutar coronavirus a kasar ta Kamaru. Sai jaridar lamisade an da ita ma ta ce madugun 'yan adawan kasar Kamaru Maurice Kanto ya je rangaji a arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da waɗansu gungun masu ɗauke da bindiga suka so halaka shi zaidan kamarun tribune kuma ta bayyana cewa shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya ce tattalin arzikin nahiyar afirka zai iya lurkushewa. domin matsalar coronavirus a faɗin kasashen nahiyar afirka jaridar lesentia kuma ta ce a halin yanzu dai mutum goma ne a ƙasar jamhuriyar kamaru suka kamu da cutar coronavirus kasancewar wani jirgin sama na kasar faransa wanda ya sauka a tashan sauka da tashin jirgin sama na birnin yawunde da fasinjoji guda 500 a cikinta sai kuma jaridar realite an da ita kuma yadda ake ganin cewar tsohon shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru musta kabagi jibrin yanzu dai yana kokarin koma kan kujerarsa bayan ya kwashe shekaru 25 yana gudanar da mulki a kan kujerar ta shugaban majalisar dokokin kasar jaridar integration kuma tabbatar mana ta yi cewar kasashen nahiyar afirka guda talatin ne yanzu haka suka samu bullar cutar coronavirus a kasashen su yanzu dai firaministan kasar kamaru ya ayyana cewar za a rufe manyan makarantun kasar kamaru da ma kanana ganin yadda cutar ta coronavirus take yaduwa tsakanin al'umman kasar jaridar labuwa san cewa ta yi yanzu dai yaki ya barke tsakanin jam'iyyar rdpc ta shugaba biya da jam'iyyar msa ta jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto za mu kammala shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Busahil ta arewacin kasar jamhuriya Kamaru an da ta zayyana mana cewa an samu tashin hankali a garin gaundaren kasar Kamaru tsakanin jami'an tsaro da kuma masu sana'ar ataba rayuka uku ne suka salwanta ta bangaren masu aikin ataba an samu nasuwar mutane biyu sai jami'an tsaro guda daya shi ma wanda ya sheka barzahu Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru. To da haka muka zo karshen shirye-shirye na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin VOA da ke Abuja a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na Amurka ni Umar Faruk Musa ke ban kwana daga ofishin mu na VOA da ke Abuja da fatar za a kasance cikin ƙoshin lafiya.